Assalamu alaikum masu kallonmu a suna Ibrahim Kaura wanda aka fi san da na lami mai naman garin daɗin kowa shirin arewacin 24. Eh, to yau an zo da naman ne? Eh to dai ganin dai mun dai zo mu ci nama a nan ko zo ku ci nama haɗa zan ci a bani bashin nama wannan kuma sai mu haɗu a wurin nama na kenan ba da wajen naman ka eh. ai kuma na gama abin da kake wa malam ayuba ni ma kar kar ta biyo ta kaina a to in ka riba shi malam ayuba eh. abin da yake kokari wato ya karya min jari Rashi ya kware a wurin cin bashi kaga ya kamata kuma ni in ɗauki mataki eh. ya zuwa malam ayuba zan shi da shi ba to ni kuma baki na mai albarka ne an ka ɗan yanka ka bani ka ɗan ƙara min ka ƙara min ina cewa alhamdulillahi ni jarin haɓaka zai yi to yanzu za mu so mu san wani irin gudunmuwa ka kawo cikin eh, wato ama awards ka shigo ne eh, a matsayinka na ɗan takara na award ko kawai eh, ka zo ne kai ma ka bada naka gudunmuwan kuma ka bada support eh to a gaskiya alhamdulillah tambayar da kai ta min daɗi tambayar amma awa dai ni ma ina cikin official ma shirya amma na bayan fage ah, ina jin ni Allah ya zan ofisa so ko take bizan fara to kaga ban shiga ba amma ina cikin su gudun mawa daga gida Najeriya har ya zuwa Niger dan ni aka fatukar zuwa Niger tun farko irin preparation abun ina cikin su gudun mawa tare muka je tare muke komai dai akalla dai ni ba ina cikin masu biyayya ga ma taimakawa a wannan a wannan a wadin da ake shiryawa eh kuma na zo da in fara gudunmawa again saboda ni ma na shirya wakokin da ya kamata in performance eh.